to tambaya ɗaya gare mu ala gafata mala amma sun nemi alfarma wata gajera guda ɗaya an yi to shi kenan a'a to alhamdulillah to wannan ta ƙarshe ala gafata malan wannan to wannan tambaya ta ƙarshe ala gafata malan doguwa ce yana tambaya akan haihuwa idan mutum namiji ya haifi ɗa amma ba ta hanyar aure ba shin yana da gado kuma ɗa ne nashi ko ko ya sha'anin yake na farko idan aka samo ɗa na gaban fatiha riga malam masallaci eh to shi na gaban fatiha na farko shi kashin kai ne za mu faɗaɗa ne abinda wannan bai so ya yi son da an ce kaza a ce kaza kuma haka ba to magana ita ce na farko shi ɗa na gaban fatiha shi ƙashin kai ne bai da laifi wurin Allah dalilin wannan abin da ya faru a wurin shi sai dai in bayan ya zo a gaban fatiha kuma shi ya nashi iskancin nashi na kai ne amma dalilin wancan iskancin daidai yake da kowane ɗa bai da laifi kwata-kwata in yi aikin alkhairi zai mutu ya je aljanna a duniya ne dai ba zai mutunci idon jama'a ba inda inda aka san shi ne yawwa duk inda ka ga ɗashi kuma yana da uwa yana da uba yawwa eh eh. eh an kawo wata magana idan mutum ya biya sadaki kan a shafa fatiha ya je ya sadu da wannan mata zina ce yayo gara a baka amsa kai da wuri don mu ci gaba da magana <laughs> eh, zina ce yayo Zanaci. ai fanki huhunna bi izini ahlihinna izini aka magana wannan sadaki da kake magana ko da babu shi kwata-kwata baka bada shi ba in aka bada izini auren ya ɗauru wa in ɗallakatumuna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan wa in hunna in kuka sake su min qablu an hunna kafin ku safe su wa qad faradtum lahunna faridatan kaga a can kenan wannan kuma la junaha alaikum لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا lahunna farida saurari ayyar da tace ce la junaha alaikum ba ku da laifi in tsallaktumun nisa in kuka shafi mata in kuka saki mata Malamta masu hunna wanda ba ku riga kun sadu da su ba aw tafridu lahunna farizan ko kuma ba ku ba su sadaki ba ba ku ba su sadaki ba kuma an daura auren don haka lura ashe wannan izinin shine magana aure da wa abin da ake yi wurin zina da wanda ake yi wurin aure shi wa abin kala ɗaya ne komi da komi bambancin nan izini ne duk wannan abin da zaka ji ana cewa an kama wani ba mu tsammanin zai wannan ba duk wanda ka sani mai lahiya yana yin wannan aiki bambanci kawai kawai matsalar izini ne da rashin izini to ake suna gidan liman ko ko hiye tun da malami ne ya bada aka sha a kila tohaye ga ruwa malami wannan na shine magana gaskiya ne ƙwarai kuwa ai na baka tare baka da abunka saboda haka zina ce da wayo da an fara neman aure sai mutum ya yi ya biya sadaki sum sum sum kawai kullum da gashi cikin zaunin nan eh yana cewa ya biya sadaki zina yake sai an zo an zauna an tambaya an ba da izini an ɗaura aure wannan abin da ka gani ana ba al'ada ba ce a zanna wannan ya ce na nemi izinin ɗiyakkawa ne ina so in bawa ne ya ce na bada shi ne auren daga bashi wallahi ba aure mina na izini fanki hukunna bi izini a halihin wannan abun yayin shi bai wucewa izinin ne nan ake yi eh, a ce an shaida a ce an shaida shi ne magana hmm. yawwa ɗan gaban fata haka ai jimla ce da ta gitto wurin kaya ke akwai kana iya gama imanin ka tare imanin ka yi komi ashe ka je ka gurje shi wani wuri <laughs> billahi lazi ka gurje shi kwata kwata kwata ne baka sani ba kuma wannan amsar da aka yi aka bi bypass ta yi eh, eh kwarai kwa da dama suna cikin eh kwarai kuwa kamar ka je da tulu ibar ruwa a shekaru hure kasan kwarai kuwa sannan audin nan da aka ce la junaha alaikum in nisa nisaa malam ta masuna. audin nan hada fice ce fa babu laifi akan ku in dallaqatum nisaa in kuka la junaha alaikum in dallaqatum nisaa malam ta masuna. wanda ba ku shafe su ba au ta dawo shi ma lam ne a wurin ɗafi ne ba ku riga kun ba su sadakin ba ina fata an gane to sai ɗa na gaban fatiha an dawo yawwa shi ya tambaya wannan kuce kawai ya mashi ina ga abubuwan da aka ce ne a yi kan tambayar na aka kiya shi ne aka kuce <laughs> sa kai ne ya sa kai ne eh, <laughs> eh to na farko shine idan mutum ah, aka same shi ta wannan hanya na farko ita dama uwan nan ta san wanda ya mata cikin nan domin dama wannan ba karamin hadari ba ne a samu ɗa ta wannan hanya zai ta yawo ka san ɗanka ne kuma duniya baka da iko kai magana ita ma uwa kuma wata da ikon ta gaya ma kowa kuma ya mutu ka mutu kirikiri a ƙi ba shi gado saboda ba a sani ba ba ta haɗi ba ka haɗi ga uban na gitawa amma ba za ta gaya ma wannan mutum ba wata rana gardan da nima su haɗa su bai san uban shi ba ne eh billahi lazi tunda duk daɗin hirar da uwan nan za ta yi ba ta gaya maɗan nan ko za ta gaya mashi wata ran ba ta waɗi to na farko idan har mutumin ya hito aka bayyana ya bayyana cewa shi ya cikin ai tana bayyana dalilin dalilai ya sa ta bayyana to shi wannan mutum ya zama dan wannan duk da gaban fata ya zo na farko yana da gado yana da gado wurin uba haka ƙur'ani ya gaya mana amma malamai ne suka ce bai da gado kuma ikitilafu dine ne ma bai da gado in aka samu saɓanin addini sun ce in aka samu saɓanin addini babu gado amma kai ne musulmin shi ba zai gaje ka ba amma shi kuma tsohon in ya mutu kai kana iya gado shi wayo ba eh wayo ne wai sai ka gado shi ka kara ba musulunci kari hawa ka karo aure kai <laughs> to na farko da Allah ce yusi kuma Allah ya ce mana